Chers auditrices, auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. C'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutiez à travers nos médias partenaires et sur www.estudiokalangou.org. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et avec moi, Mariam Adey. Bonjour Salamatou. Bonjour Mariam. Alors, comment allons-nous accompagner les auditeurs aujourd'hui Nous débutons avec le flash d'informations et ensuite à vous suivrez un entretien réalisé à garder sur la migration et avant la de la loi contre les passeurs des migrants. Pour cours des régions, nous restons à Niamey pour parler de l'ensemble, plus précisément du Dougoupi appelé Superus rotuntus. Nous parlons éducation numérique dans la rubrique hebdo du jeudi. Ça sera avec Ousmane Mahmoudou. Interviendront après les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu, la page du sport et bien sûr de la bonne musique nigérienne. Nous allons boucler cette édition avec les messages des auditeurs. L'édition est assurée par Adam Danwaki et Rahila Toussoumana. Et à la technique, nous avons ce matin Seine Isaka. Prêt pour le décollage C'est parti. Bonjour Nafisa. Salamatou, bonjour Mariam. Chers auditeurs, Nafisa Adamou est là pour nous présenter le flash d'information pour éviter notre émission. Alors, Nafi, quelles sont les nouvelles Alors, euh, la maison de la presse est suspendue de toute activité jusqu'à nouvel ordre par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. L'annonce a été faite dans un arrêté signé hier 31 janvier 2024. Un comité ad hoc de gestion de l'association est créé à cet effet. Il est composé du secrétaire général du ministère de l'Intérieur comme président et du secrétaire général du ministère de la Communication comme rapporteur. Selon l'indice de perception de la corruption 2023 publié en début de semaine par Transparency International, le Niger occupe la 125e place sur 185 pays classés. Cette stagnation du Niger s'expliquerait par l'insuffisance ainsi que la faiblesse dans l'application des textes portant prévention et répression de la corruption selon Transparency International. Enfin, une caravane de sensibilisation et de formation se trouve à Tawa à l'intention des chefs traditionnels de la région, débutée hier à cette caravane initiée par le chef de l'État, a pour objectif de former ces chefs traditionnels sur la culture des valeurs patriotiques et l'engagement civique pour la sauvegarde de la patrie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa. Comme annoncé de la rubrique entretien du jour, Mohamed Ibrahim, un passeur des migrants de la ville d'Agadez, va nous éclairer sur la situation de la migration et tous les problèmes liés à cette activité. Mais avant, on va d'abord à kiffer l'esprit.

kai wannan rawar bukashe

de dalakal hada dambe wambu walor wakil makir mate ima gabai ka iri bombo kin gate muni na mona go bachi ka bakat sayda mu go magarin ka sayda mu Tu le veille ou non se comme ça tous les mains à l'air en avant tout le nec nec il faut qu'on passe avant que même le temps ne passe jalonné de tout espoir je pour te voir yamanman c'est déjà trop j'ai pour te voir la corruption éradiquée éradiquée j'ai pour te voir les haches de guerre sont enterrés de l'homme est respecté. Et bout Tout départ, tous les miens sont décidés. vois l'espoir, quand la pute s'est libérée. Et les miens sont solidaires, peu la paix, c'est s'installer mal. Viens voir, viens voir mal. le titre que vous êtes en train d'écouter, le groupe Rogi est l'un des précurseurs du rap au Niger. C'était dans les années 96. Malheureusement, le groupe s'est disloqué depuis pour diverses raisons. Chacun a pris son envol. Et eh oui, actuellement, des, anciens membres évoluent toujours dans le domaine de la musique urbaine au Niger, mais séparément. Il s'agit de Kamikaze, Liman et Idi Serki. Oscar Lavé, j'espère qu'ils estiment pas tout des gars bien fondés, j'espère bien voir les gars, restez solidaires. Yo, yo, yo, yo, boulum boulum, agali tum boulum boulum, ouais, tum boulum boulum, agali tum boulum boulum, tande tande, tande ne, rien bougager, rawa rawache, rawache, garin tanere. Aujourd'hui, avec le titre Espartandé, chers auditeurs. Attaquons à présent notre entretien du jour. Dans cette première partie, Maman Ibrahim, passeur de migrants à Agadez, nous parle de ses débuts dans ce travail. Il explique également les problèmes auxquels il a fait face sur les routes du désert. Il est interrogé par Moussa Maman. sunana mamman ibrahim na ni dan caga ne. To, eh, mine ne sa ka shiga wannan aiki na caga? Wannan aiki na caga a takaice dai kawai ni dai na samu kaina a cikin shi kuma rishin aikin yi ne karhin shiga ta cikin shi. Kuma da ja a cikin tasha muke huta da gudun mu yi a cikin tasha. To kuma ya zamanto sai bakin haura suna zawa. Muna kiran ɗaya biyu muna kai su inda mota take muna samun wani abu. Kenan ka gani dole ne mu kamar hanya ce ta buɗe mu. Mm. Sai muka gani muna samun alheri a ciki sai muka ba abin karhi gaba ɗaya muka zuba da komi ma muka koma wannan aikin shine muna yi. To ne eh, kama canjin da aka samu a lokacin da dokar take aiki ta hana aiki na bakin aure da kuma bayan yanzu an samu doka an soke ta ne sun lokacin da aka sa doka matsala muka samu wadda take ita ce farske komi ma ya fasa shigo mu ba mu kadai ba duka agarsu ce ma ta samu matsala a lokacin da kai musamman bisa aikin ka wani irin hali ka shiga ni halin da na shiga lalle na shiga wani hali amma ban shiga wani hali ba irin wannan wanda na huce limit kina hmm. na shiga hali ni da kaina kamar yadda kowa ya shiga hali na na na damuwa tunda babu aikin yi komi ka tara karewa za yi eh a fure kuma muna nan muna faduwa muna tashi sai aka wayi sahiya Allah ya kaca ni ya hudda wannan doka wannan doka da ya hudda ta yanzu mun shi daɗi har yanzu ba wani sauyi aka samu ba saboda babu mutane irin na da wanda suke zauwa babu su har yanzu ba mu sani ba eh, sanction inda adda koi bakin iyakokinmu shine hana mutane su zo ko kuma dai mutane sun fasa tahiya ne mu sani ba amma dai har yanzu muna sa ran mutane za su zo in Allah yarda to yanzu wani irin kama hatsari irin wanga aiki kake gani risk wani irin rika kuke fada cikin shi kusan ga aiki gaskiya wannan aiki akwai hatsarin da dama bisa kan harakar tsaro to ita yanzu da dama farske babu wani hatsarin da yawa amma dai zuwa gaban in dai ba a kula da shi ba sosai hatsarin ma a same shi saboda da aikin da muna yin shi yana da daɗi manyan motoci ne mutane suna hawa daga nan a garisa. ana zuwa durkuni babu wani matsala da ya taba hutawa amma an waye sahiya ya sauya kala sai ya koma kananan motoci to kananan motocin wannan e, motocin dai suna ne dai waɗansu ba motoci ba ne irin yadda aka sani amma a lokacin babban mota babu matsala kuma a yanzu ma an kaman babban mota ne irin na da wanda ake lodi mai tahiya durku babu wani matsalan da za a samu amma a hakan kin sai an sa ido kwarai a da da muke cikin shi akwai hatsari kai lokacin kananan motocin nan dokan nan da ta zo ta kawo hatsari hatsarin da ta kawo kananan motoci sun shigo kuma doka ta zo kenan abu biyu ya gamu wannan kananan motoci in sun shiga daji ka je ka ashe mutane ka tafi wani guri ka samu wani abu in batiri ta su ta kwashe su kai bace ya kake yi kawai babu wanda zai ganka ko direba in an ganka motar ka ta bace kai ma ka ta kenan ka gani ya kawo hatsarin ra sosai amma alhamdulillah yau an wayi sahiya wannan doka babu ita yanzu dai duka aikin yanda za a yi za mu tsaida shi daidai yadda ake son shi ba za mu bari ba wata matsala ta fito a cikin shi in Allah ya yarda a yanzu dai gaskiya bakin haura har yanzu ba su da wata ka'ida da dai mu bamu gansu ba suka fara shigowa irin wannan yanzu dai wanda muke dauka dai har yanzu yan Niger kaga lodi ga suna yanzu yahi lodi 20 ya zo wurin ga amma dukan su yan Niger ne ba a itiran shi ko daya a cikin su duk inda aka yi lodin mota za ta zo tasha ta yi formalite daga nan cikin tasha za a biya shi ka 31 na formalite wannan akwai na sandika akwai na kashe akwai na meri a ciki akwai na police a ciki duka kowa yana da nashi a ciki tun guda a nawa nawa ake dauka shi eh, zuwa libi eh, daga nan kudin mota ana dauka ɗaukar mutum shika saba'in da biyar zuwa saba'a kuma mu fasar ana ba mu shika biyar kawai a akan kowane mutum in ka yi sharjoman mota wannan mai mota yana iya ya baka ko mutum guda hakan nan ya so ya aikin to ya kuke samun mutanen ba mutane ka san yanzu nesans ce babu ka je ka nemi mutum a titi ka same shi babu haka nan mutum da zai taso ma da lambar ka zai taho da ya zo ya sabka daga mota ya kire ka ina guri kaza ko ya hau a daidaita ya tarda ka ko ka zo ka dauka shi haka ne to su irin kamar hanyoyi ne da ko kuma jahohi kuke bi domin tafiyar da su baki hauri alal misalin mun dade cikin aikin mutane sun san mu eh ma cikin jihar da mutum baya tasowa ya zo gurin mu saboda mun dade muna aikin nan tun a lokacin ana bin hanya ta jana akwai hanya wadda an yi tahiya a da an bi ta hanya ta hiya kafa ake yi ma tukun a shiga libi hanyoyi kamar nawa ne zuwa libi a yanzu ɗela ce kawai hanyar nan mai bin hanya wannan mai zuwa madama ita ɗela ce banda ita babu wata hanya akwai ai ta tabela suka karkata ka bi wani a a wannan duka nan za a koma Chers auditeurs, avant de poursuivre avec la migration à Gadez, je vous propose d'écouter cette fois-ci le titre Auré de Big Abdel. Auré signifie mariage. Big Travis Glass on the beat. Chantasone, yeah. hiye. Chantaure, aure, hiye. Chantasone, hisone, hiye. Aure, suna ace ta Allah aure. Sauce inni na

Hankurin da juna ya zama tilan sai tsufa. Ranar sallah ce ku sa ka ɗanka. Ranar murna ce ku da ki buɗa. Ranar sallah ce ku sa kiɗi ‘yan ganga. Ranar murna ce yau ku da ki buɗa mata. zaleyo monte a fo sobe ga suru danga goroho ni kuruye jarga wo ga bisa agabani magase nani sambuga de won si bonzi ki asani se ni kuruye no mabonzi agabani magase nani sambuga de won windo go ni kambara ngun wanda ni won ni mo arhijo talfino ir koy ni no amana no hairani no ni kaina no ni wanda no masajau oh, oh. ni maabi na farhan suginda gom ni ware ni fuora ni vindora Sorry, I c'était Big Abdel que nous, nous avons checké de son vrai nom, Amadou Gadou. Qualifié d'introverti par ceux qui le connaissent, Big Abdel explosa littéralement la baraque au contact de la scène et de son public. Artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et de d'éveil de conscience. Depuis quelques temps, il s'est renforcé considérablement à travers la la pratique de se consacrer à la guitare et de s'orienter de plus en plus vers une musique plus universelle. Chers auditeurs, après cette balade, musicale, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Ici, Maman Ibrahim, passeur de migrants à Agadez, nous parle du fonctionnement de leur travail, toujours au micro de Moussa Maman. sai mutane suna bin ta alje tukun shiga libi ana tahiya kasa dama a ainihi kuma ita wacce hanya ita ce aka sani wanda ana tahiya a dutse sai yi sati ma ana tahiya da kafa to ya kuke kare su bakin hauren bisa tahiya musamman ma bisa kan tsaron su eh alhamdulillah yanzu dai bakin haure dai ba sa fuskantar wata matsala saboda duk motocin da za su tahi alhamdulillah suna tahiya tare da kwamba ne ba wani wanda yana huta cikin kwamba kwamba mai tahiya durku jami'an tsaro ne da kyau ma suna tahiya da motoci yadda ya kamata sannan daga nan motoci suna huta guda ne suna yi gaba ɗaya suna tahiya babu wani ya tafi ya bar wani wani bangare ana samun bata gari masu kamar yadda bakin hauren bisa hayya ko kuma wani abu ya kuke kare su bisa duka irin azabar da suke gani bisa hayoyin nan da kuma matsalar da iko su wani lokaci suna kama suna medo su eh wannan zancen da ne ya eh, huce wannan sabuwar tahiya ce za a yi a da wannan kuma al'amura ne ka san sun taho ka iya gane yadda aka yi tunda wani lokaci mai mota ma dokar nan da ya ce ta yi ta sa ana zub da mutane mu bakin haure ba mu taɓa tura dai suka samu irin wannan matsala amma akwai abokan aikin mu da yawa wanda suka rika tura mutane sun samu wannan matsalolin to ku a matsayin ku na dan caga su irin gama riba ce ku samu sa aikin bon ka san eh, yau da gobe ta haikarin komi hmm. abin da ka riga ka shiga tsinduma cikin shi da riba da babu riba lalle wata rana wani mutum ya zo ciko ma za ka mishe ta yi wani kuma ka samu wani abu a gare shi kamar mene ne abin da kike samu bisa harkar dala harkar dala kamar yadda na gaya muka dai ne in mutum ya zo daga nan zuwa libi mutum ya biya shi ka saba'in da biyar zuwa sabaha daga nan mu mai mota ya ba mu shi ka biyar shi ne ake kawai riban mu a ciki amma zance na nigeria nake muka wancan bakin hauren wanda ake magana su masu tahiya italin su ba su fara zawa ba an su zo suna biyan mota eh, a da dai suna biyan shi jika 120 to ku ku samu na mu mu samu jika goma kowane mutum kuna da kama lambobi haka ko kuma hayoyi na kama sauran abokan aikin ku ko kuma wani rezo haka ga wanda gare ku wanda gare na akin hauren wanda kama kuna iya kiran su ko kuma a da ba haka nan bane muna yi mutane suna zawa muna musu magana ne in sun yarda da mu su bi mu mu kai su inda mota su biya mota mu samu wani abu shine muna yi a da eh amma daga cikin mu akwai mutanen da suna da kwantak da mutane daga nesa mhm. suna kiran su suna turo musu mutane amma mu dai eh, ba mu da kwantak haka wanda yake waje mutane da yawa ne wanda ake da relation da su kamar haka yaya ne kamar harkar jigilar ta bakin hauren take daga Nijar zuwa Libi. Transport daga nan zuwa Libi yadda yake kasancewa daga nan an biya mai mota yana daukar lodi daga nan mutum 27 zuwa saba. Kowace mota guda mutum na take ɗauka. Ilix tana ɗaukar mutum 27 zuwa da takwas hakan nan. Ana samun mota 30 zuwa 40 hamsin wani lokaci ma ana samu cikin sati A eh, duk kowane sati. Kusan da wani lokaci akwai kamar dokoki na gwamnati musamman ma wanda suke da halaka da yaƙi da su tsafara bakin haure. Da kyau mun san da dokoki wannan. Dokokin ba su taɓa aikin naku. Eh an taɓa yin doka wanda ta taɓa aikin mu eh, kuma taɓa da ta yi ba ta wasa ce saboda taɓa da ta yi agarsu ne ta taɓa ba aikin mu kaɗai ta taɓa ba ko in ce maka ma rabin Nijar ne ta taɓa saboda in ka nura cikin eh, kamar nan gari na agadis wannan gari ne wanda dole ne kullum akwai masu shigowa akwai masu fita saboda kusan frontier biyu yake bisa ga frontier ta Alger ga ta Libya kenan guri wuri ne daman ma wanda yake akwai madigai a cikin shi kuma a ainihi ma wuri ne wanda da raƙumma ne tun motocin ma babu su aka rika madiganci mutane suna zawa suna huce suna tahiya suna zawa don ka in gwamnatin mu ta sa doka daidai da mu wadda dai bata kware mu ba dole ne kai babu ma abin da za a yi in dai akwai jama'a cikin shi babu doka ta gaza hutawa ciki dole doka sai ta huto saboda a ciki akwai bata gari wanda suna abin da suka ga dama a ganin ka kawai suna hayoyi ne ingantattun hanyoyi wanda su bakin haure za su iya bi domin su yi su zuwa kasashen waje haka babu wani matsala ka gani ai bature in yace zai zo Nijar rana ɗaya zai samu visa ya samu ko ina har auberge zai samu inda zai samu eh, masafki mu kuma yanzu na in kace kana so ka tafi turai ta hanya ingantatta kayan gidanku duka sai sun kare kuma ba za ka samu hanyar tahiya ba. Wata irin hanyar kamar su. Hanyar da za su bi har yanzu dai shugabanninmu ne za su ɗauki ƙoƙari su sa ƙarfin gwiwa kawai su hudo mu aiki a cikin ƙasashenmu saboda ƙasashenmu ba matalauta ba ne muna da arziki. Su inganta karatun da addakwai cikin ƙasashenmu saboda ka gani daga cikinmu ma an kanura wanda muke eh, aikin wannan na bakin haure ba duka bane ma kai karatu. Wani ci da ƙarhi ne yake bai san abin da zai gaya ma ba mutum ma ya kamo shi. In an inganta karatu kowa zai samu aikin yi. Amma me ya kamata su yi domin su babu wani tangarɗa takardu ne za a yi a koma a yi akor namu na mu na afirka wannan E, shi ne za a yi a yi takardu wanda ya kamata kowa a bashi in za ka bi hanya ka zo gurin iko a maka kashe ka wuce in dala ɗari ya kama na kashe ka biya ɗari a maka kashe ka tahiya ka da matsala da kowa shine ya kamata a yi kawai Shi ne zai kama mu saukin abin amma idan ba takardu ba ne aka shirya mu cikin kasashen mu na Afirka har yanzu eh, wannan wahalar ta bakin aure ba ta karewa saboda in baka da takarda ba wani inganci gare ka ba duk inda zaka je baka da daraja Chers auditeurs, c'était Maman Ibrahim, passeur de migrants, qui nous parle de son activité au micro de Moussa Maman. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Accueillons à présent les responsables d'ESCA numérique du studio Kalangu pour la chronique hebdomadaire. Dans cette Paris éducation numérique, aujourd'hui, nous abordons une actualité qui secoue le monde de la cybersécurité. Une fuite de données massive surnommée la mère de toutes les brèches a exposé plus de 26 milliards d'enregistrements provenant de diverses plateformes et réseaux sociaux. Pour nous aider à comprendre l'ampleur de cette situation, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, responsable desk numérique du studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Éclaire-nous lanterne. Alors oui, donc aujourd'hui on va parler un peu de cette euh, grosse faille là qui a touché le monde entier. Donc euh, c'est en fait, elle a été découverte par des chercheurs en collaboration euh, avec l'équipe de Cyber News, donc qui est un média spécialisé. Ils ont découvert une fuite de données qui est vraiment colossale, hein, c'est gigantesque. On parle de 12 téraoctets octets de données qui sont euh, en libre téléchargement sur Internet, 12, teraoctets, c'est 12 000 gigas euh, de mots de passe, de mail qui regroupe environ 26 milliards d'enregistrements provenant de diverses plateformes telles que LinkedIn, Twitter, etc. Il y a aussi les Chinois, Weibo, Tencent et bien d'autres plateformes. C'est impressionnant. Pourquoi cette fuite est-elle qualifiée de la mère de toutes les brèches alors, mère de toutes les brèches en anglais, ils appellent ça MOAB, Moab, Mother of, euh, of All Breach. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pour euh, donner un peu l'ampleur de, cette base de données parce que depuis qu'Internet existe, il n'y a jamais eu euh, une fuite de données aussi gigantesque, je le disais au début. Donc c'est pas moins de 3800 dossiers. Et chacun des dossiers correspond à une violation de données spécifiques. Euh, c'est probablement la fuite la plus vaste découverte hein, d'après les chercheurs, incluant des informations sensibles provenant de gouvernements tels que les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, la Turquie. Et j'ai regardé, il y a aussi le Niger. Donc, euh, et, et beaucoup, beaucoup de détails personnels. Et quels sont les risques associés à cette variété d'informations exposées alors, les volumes d'enregistrement les plus importants proviennent, je le disais au début, de Tencent, donc qui est une boîte euh, chinoise, suivie de près par Weibo, qui est aussi chinoise. Ensuite, on a euh, MySpace, un ancien réseau social, le tout premier, je pense, dans les années 2090. Après, on a Twitter, qui est devenu X depuis, et plein d'autres. Donc, c'est pas les seuls. Hein. Donc, cette diversité accroît euh, le risque en fait d'attaques telles que le phishing ciblé et le vol d'identité. Donc les, les, personnes qui vont télécharger ces bases de données pourront vous envoyer les types de messages où on vous dit ah vous avez gagné, cliquez ici pour gagner 1000 gigas de mégas pour votre connexion internet. Donc ça va servir à ça. On va vous dire que vous avez gagné un prix, donc il faut jamais cliquer. Euh, donc les chercheurs ils mettent en garde contre la réutilisation de mots de passe euh, un comportement qui va faciliter les attaques par, je le disais, euh, dans le jargon, les spécialistes l'appellent du euh, credential, stuffing, donc c'est en anglais, et recommande vivement aux utilisateurs de changer leur mot de passe, d'activer l'authentification à deux facteurs et de rester vigilant face aux courriels d'hameçonnage. Un conseil essentiel pour nos auditeurs. Alors, Ousu, comment cette fuite pourra-t-elle affecter les utilisateurs au quotidien alors, les chercheurs soulignent que si les utilisateurs utilisent les mêmes mots de passe sur leurs différents comptes de réseaux sociaux comme euh, ou même leurs comptes personnels comme Gmail, comme Instagram. Donc les attaquants pourraient les exploiter pour accéder à d'autres comptes plus sensibles. Par exemple, quelqu'un à l'aide de vos mots de passe, il peut rentrer dans votre téléphone, peut-être euh, voir votre carte de crédit bancaire, etc., etc. Donc ceux dont les données sont dans la fuite pourraient être victimes d'hameçonnage ciblé, je le disais tantôt ou recevoir un grand nombre de spams. Donc il faut vraiment vous méfier beaucoup. Et il y a un outil qui a été mis en place euh, pour vérifier si effectivement vous-même vous faites partie, euh, vos, données font partie de cette euh, grosse suite de données. vous partez tout simplement sur le site Have I Been Pioneered. on mettra la description sur le site internet de Kalangu pour que vous voyez à peu près comment faire. Donc il suffit juste de mettre votre adresse mail et de dire de valider et va vous faire une liste des différents endroits où on vous a retrouvé. Et où, en parallèle, d'autres bases de données ont été découvertes, dont celle identifiée par trois hints de I have been pioniste. Cela confirme-t-il une tendance croissance des fuites de données? Alors, je le disais tantôt, donc, euh, les découvertes des bases de données il y a eu encore d'autres découvertes de bases de données supplémentaires en dehors de celle-là. Et je parlais du site Have I euh, donc qui est qui qui dont au niveau duquel le spécialiste Troy Hunt travaille, avec 71 millions d'identifiants cette fois-ci et 25 millions de mots de passe uniques. Donc ça souligne encore l'ampleur croissante des fuites de données. Donc il faut vraiment faire attention et partir vérifier sur le site que je viens de mentionner et que vous allez retrouver en description de l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous cliquez sur le lien, vous partez vérifier si vous si vous faites partie des bases de données qui ont fuité. Et si c'est le cas, vraiment, il faut changer tous vos mots de passe. Merci Ousmane pour ces éclaircissements sur cette situation alarmante. Restons vigilants, chers auditeurs, et assurez-vous de prendre des mesures pour sécuriser nos comptes en ligne. Chers auditeurs, il est 11h passé de 30 minutes à Londres pour notre troisième balade musicale avec Kukanzaki qui signifie le rugissement du lion de l'orchestre Colombo de l'Aïe. Dans cette chanson, l'artiste chante le courage et l'abnégation des soldats. Qu'il vente ou qu'il neige, les voyants soldats se dresseront sur les champs de bataille pour défendre la patrie. ya ce na kama da da harbi na karfe ta godiya maza na dari yara huta na dari maza na dari huta na dari ilolo ya bada aikin soyuwa zai kashe mutum abiya shi har ma a bashi karin lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgimar an saka soja marmari daga nesa na kuli aiki a galali sojai sojai ina kafitan tallafi dubun kafitan ibra ya karuwa mai wanke dauda in asir na gaishe ka na yaba akwai alheri kalar mutum kalar kaya na yi ba nake gani jiwonka wane rabo da rigar soja mai aro bai hata soja wane mutum da kakin soja daga yau sai sai mu da ke taba muku haka tasar na gaishe emiji sai can zalle ka farnan da duko bai koma tawala na can zalle ka iske metin sai kalan mutum kalar kaya nai barikin kalin yiwon ka kai yaran ba ta sani na gaishe su na yaba akwai arfe yaran ba na haske maganin ruwa haske mefilisi mama siyawa yawa? da sista sam na sani na gaishe su na yaba akwai alheri uba komai kowa kodin sai na gaishe su belbaja yi kodin su kadar na gaishe ka kalan mutum kalar kaya dai bakin gani yiwuka a ci a sayar ba ga za ta dara wani ina baban wani na baban ce mere ya wuce yaro sai dai baban yaro ko kuma kakan yaro baba abulkarimu idan na gaishe ka na bari ya ɗai yarinya ɗaya ba akwai alheri ina ko bai zo ba babu ganana na yaba akwai alheri waye dafa mana koga sannu ban da kina kiwa karye itace zaki ba ka da tsoro ya dafa mana koga waye dafa mana koga wanne da shi zane mu shi wajen araba ne da sannu ne da matan banza wanda ya dama wura bai sha ba ita ce maka ce ce ta kai ma bishi da ce ce ta wanda ce maka bai ya san ka kai ma bishi da kallon banza ai ga shekara sauran kwana a raba ni da zancen kura san duniya zancen banza Today is the second one like it's a polo. Polo, look polo. gente de Preta, preta. kawo kawo kyautar ka ta yi da yaro na gaishe ka na yaba akwai alheri shi gidan burodi sai mai shayi je ne sarfan fada fada mutum zai fada waye da ba mana kura sannu uban naki na kiwa garke itace zaki baka da turo waye da ba mana kura kowa ya taba mu tuga balli da shi zane mu shuhaken banza a raba shi da zancen duniya zancen mu da zancen banza wanda ya dama wura bai sha ba ni ya ce maka sai ta yi tsami kai ma biki da sai ta yi tsami wanda ya ce maka bai ya san ka kai ma biki da kallon banza ba ya sheka da sauran kwana a raba shi da zancen duniya da duniya zancen ne Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, dites-vous, vous, n'avez rien raté car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site web www.studiokalangu.org. À présent, place à l'écho de région. Et oui, Mariam, nous restons à Niamey pour nous parfumer avec deux l'encens, plus précisément du Dugubi, les graines du goé appelées Superis rotundus. C'est son nom scientifique. Elles sont issues de plantes traditionnelles africaines avec de nombreux bienfaits grâce à son parfum naturel. C'est pourquoi elles sont utilisées comme enceintes pour éliminer les mauvaises odeurs et purifier l'air. À Niamey, certaines femmes au quartier Kwartegui ont fait du ramassage de ces graines leur activité génératrice de revenus. Les détails dans ce reportage des à Adamou. irneo nizer labo namu bobara iga koygugay da turi zodin kansi gine dugu wala mo turaran huta zama aga koygu furo hanayan fondara way borayse ama ciya winday batamairano fuwaira walmo iga hama iga neo kwartagi batama kansi gine lele bongu webor yanna wani samugte nge wani keco fonda fati adamu webore de ra afono nan ka kwega faman dirse matkan nge ga kwega dugu wani kada damo matakan nge gite ga nera webore se dugu no irgo no fansi goro jinda ba dugu fansi ngo dai jigno borgo konda borum sabai ka jefaka da bonna ka ko koko borum labai ka ga borum kanda fuyen borma yanda mu haufaru dan haufaru nga ga borum subdangara borum dangi dangara ŋara di bon danjo da ŋara wato dinga bor ma koko be ku suban ku zibai kara irma dan ledra ka hau hau irim sabai ka ne ruwai baresi irga hau dal wai wai irga hau waran kwaran ka irga ne stas tasa du bor duwa saku saku mo bor gini konda habaira bor ma nera borai kayan gafin bandiyansu zam dai tun kai tan fongai ginera hal zambar iye ya zambar iya da zangugu ya tan fongai gihin kinera zambar hinziya zambar taci ngai gihin kinera za ku gunda kwasai mantikal turare ne rako nodin wadata e koga nan kan mo ko fa mandir se matkin non ga gite turare huta da matakin ga gan hansan da halakka son da burai kan sin ga gane dugo aiga a nere gumugum zama a kala ta jiru waran zikin di iya kin da ne kai gogo dugo Za zana suka fe konka irga dan dal hinzi hinza kanera kala te dalgu kala te dalwai e fo kal so ko kan ngo gono butalen da kopu rani gari dan kanera so kopu buran gon kan kopu de zambar won gono zongu du won gono zongu in kon gono bodde adadi de har kunne adado hina won gono bore no gono kan ga fanshi ye saido di isai kan ga wai boran gono kan ga kanda ga kanda sa ku iye iye ko da kan sa ko wai ko yir ya sa kai din ka gishi mu ko habai rai da turare mu kaka fun bandi din fun bandi ni wato ga in ma hansan borim da turare imi dan dele ka tunandi hamni hamni fon no ka igidan ka igidan kan tunandi am kan ku bori wato din ga wato ni irga sari bori sange mu gudi kanar mu hotera igindi kanar kwaraira borai kan go kaka da de ga an ga de kici zan kai kan sambu ku ko ka talla ɗum woy boray kaŋ yaŋ ga dugu ngey fuwoy no kaka da ga da kan kaŋ sambu koy labuwa ne ra boray gon kaŋ nigeria lome yaŋ ghana yaŋ kuduvar yan zam no hari imma dugo kani bisir zam parce que no hari labu yan no kan yeni gono gono halimatu agowoy bore ra kan ga goida da dugu gumo nga windo ra nan ka aga koi ga faman dirse ha kan ma gano nga gugwai da dugu wane wo nga windora. An kan su go duk dai kwanda fuya. Gunson jawga ne ugo. aga yenisai fuga aga sobora iri irse hawo mo kanin mai gida ya ce a sai raino irgi baga to wallahi dugu ana fuga bagumu wallahi zama wai boro ga na fubun bono halmantu maso zama wai boro da aga hingu dugun da a ga hamu ma bar barse dugu ma ne turaren huta a gwanda na a mace ya za ka yi kalama ka a soca halakka son da borai kan ga da ingai windaida. C'était le reportage à région avec Kader Amadou. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Niamey à travers la radio Scout de Kwartegui. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Notre émission tend vers la fin, mais en attendant, voici la page du sport. Salamoto, quelles sont les nouvelles sportives Et Mariam, sur le plan national, dans le cadre du lancement de ses activités, la Fédération nigérienne de baseball et softball a organisé une rencontre dénommée Tournoi de la paix. Selon Bourema Ali, le coordinateur de la fédération, leurs activités de l'année dernière sont restées stable à raison du manque de partenaires. Mais cette année, ils sont un peu plus optimistes quant à la participation de, nombreuses de nombreux partenaires pour soutenir le développement du baseball et softball. Le softball est un sport collectif pratiqué par deux équipes de 9 à 12 joueurs alternant entre l'attaquant et la défense. Alors, Mariam, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Nous sommes déjà au huitième de finale et les quarts de finale vont débuter demain. Oui, les, les huit équipes qualifiées pour la phase des quarts de finale de la CAN sont désormais connues. Il s'agit du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de la Guinée-Conakry, du Cap-Vert, du Mali, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Après trois semaines de compétition, les quarts de finale commenceront le 2 février, c'est-à-dire demain. Et ça, et ça commencera avec l'opposition Nigeria-Angola à 18 heures. RDC Guinée-Conakry à 21h. Le 3 février, il y aura Mali-Côte d'Ivoire à 18h. Un match à tant attendu, Cap Vert, Afrique du Sud. Ça se jouera à 21h. Nous espérons retrouver notre chroniqueur Agourouza Hassoumi demain pour plus d'actualités sportives. Et Mariam, maintenant après la page sport, c'est qui la star du jour Abdelaziz Hassan, plus connu sous le nom de Babana Mustafa, il est âgé de 40 ans. Il vit à Niamey depuis l'âge de 15 ans. Sa principale activité est la vente de produits existants, ce qu'on appelle couramment au Niger KM Kayamata. Cette pharmacopée traditionnelle, il l'a appris avec son grand-père. Mais lui, <laughs> lui, qui est Abdelaziz Hassan, comment il travaille Réponse dans ce portrait de Oumou Oumarou. yana zamne a cikin shagon nashi tare da kayan da yake saidawa sauran suna bisa kan abun hau da kaya sauran suna cikin buhuhuna babana almustafa wadda an ka sani da abdulaziz hassan mutum ne mai saida magunguna na gargajiya wadda an ka sani da kayan mata yana da ilimi bisa kan itatuwa na gargajiya aikin da ya gadi ga kakashi kayan mata kayan gado ne tun gadon gado kowa san dai da hassan dan mai ayani. mai aya kuma sai da ya mutu an san da sana'ar sa galgajiya ce a nan Nijar har kasar waje ba kasar da ba mu aika mata kayan na mata shi mun ka saida kuma shi muke nan ga saida har ila yanzu wannan kayan matan ni na kai shekara ashirin ina sayar da shi a halin yanzu dai da ake kuma ina nan ina yi ban fasa ba gado ne tun gadon gado miye gadon gadon tun kakan kakanka kenan wannan abu ne da mun tashi muna ƙanana mun gane shi ana yi a cikin gidan mu ma mun tashi mun shiga a cikin shi muna fatan 'ya'yanmu za su shiga cikin shi cikin shi muka ci mu sha komai a rayuwarmu kakan mu ke yin shi kuma sai ya karantar da kai wannan iccen na kaza ne idan ka haɗa shi kaza da kaza kaza yake yi kai ma sannan ka zo ka fara sayar da shi ba haka kawai kake tashi ba ka gama wannan da wannan ka ci shi ma maganin kaza wannan ba shi bane sai ka karance shi ka gane wannan icce ye maganin shi wannan icce idan na haɗa shi da wannan mi shike yi ayyukan na sai da magunguna na gargajiya da baba na almustafa yake yi yasa yayi suna cikin ƙasar Nijar da ƙasashen ƙetare. Suna kai magungunansu a cikin ƙasashe Afirka da dama yana samun unhwani a cikin wannan aiki. Suna wanda ake so a yi a rayuwar duniya mun yi alhamdulillahi alheri bai ya kilguwa. Kayi armi, kayi gidaje, motoci kayi, to me kake so kayi a ciki? Kira ne na Allah bai kira ka ka zo haji ba. karuka an yi an me ban iya ce miki da kaza ni yi a wannan magana nake miki nayi mata ta kai uku a cikin ni samu kuɗin a cikin ni kenan ina ciyar da su a cikin nake komai to kuma me zan ce ma Allah sai in ce na gode mai Kowane aiki bai rasa matsaloli bisa kan harkan sai da magunguna na gargajiya hulɗansu da masu saye wata rana ana samun tangarɗa. mu bakin harkar mu matsalar mu ta wajen mata ce kin san mata ko wani yana iya zo da wata tashi damuwa me damuwa wani zai kawo ma ciyon da ga yanda ya kamata a yi sai ya kawo ma cewa a in an yi kaza shi ne kaza alhali shi bai karanci iccen nan ba kuma matan da duk muke nan muna yi da su ba su gwabce ba kuma suna zuwa har yau kuma suna kawo wasu dan za ka yi wa ka ba mace magani a yau kuma gobe kaga ta kawo wani jibi ma za ka ta kawo wani alhamdulillah muna fulɗa da su ɗari bisa ɗari. Abdulhaziz Hassan baba na Al-Mustapha ya ce ya kamata waɗanda suke sai da irin magungunan ga na gargajiya ya kasance suna da ilimi mai zurfi don kai ya zama illa ga mai unhani da shi. Merci Oumo umaru pour ce beau portrait. bouclant notre playlist d'aujourd'hui avec Adali qui nous chante Sassabou. Salamu alaikum. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. invité vos complots, vos petits des mots, pour de au salaud, ça m'a qui recueille au bavo. Amma sin ce ba, tuni ba su ne ba, ba na babba, ta ce na ta ban saba ba, mai in waka ko sai na lashe ta sacas. Bayine sasorgamanu, sasor sasorgaman, maga wa'ansu ba su san. Yo amma dole si bar mutum da rabi ne ya bamu, ba wani dan iska ba. passa seu rumo l'air de notre rubrique à Lotti des Femme du studio Kalangu qui aborde sur un sujet insensible. Oui, sur un sujet sensible, certaines femmes sont tentées, quelques-unes sont passées à l'acte en apprenant soit le mariage de leur mari. De quoi s'agit-il On le découvre ensemble avec Rekcha Arimi et Samira Rouafi. affairage, affairage, affairage. affairage. venir me trouver dans cette maison À qui il va faire ça Moi, qui étais là depuis ces jours sombres. Hum. Voisine, bonjour. Je t'entends depuis ma cour. Je pensais que tu étais au téléphone, mais je me suis dit que vaut mieux m'approcher et voir ce qui ne va pas. Rien ne va, ma belle. Regarde-moi très bien. Est-ce que je suis vilaine Non, mais c'est quelle question ça Ah donc, si ce n'est pas ça, c'est que je suis vieille. Tu n'es pas vieille non plus, mais pourquoi toutes ces questions <laughs> hmm. Mon mari veut prendre une seconde épouse. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, il veut prendre une autre femme. Maintenant qu'il a de grosses voitures et des villas, tôt, je t'ai dit, tant que je serai vivante, ça ne se passera pas comme ça. Attends, Marie, calme-toi. Calme-toi un peu. Ce n'est pas la fin du monde. Et tu n'es pas la première à qui on a fait une épouse. Et tu ne seras pas la dernière non plus. Il faut l'accepter pour la paix dans ton foyer, surtout pour tes enfants, et faire preuve de sagesse pour que ton mari et celle qui va venir te respectent. Quoi Jamais. S'il persiste sur cela, je serai capable de tout, même du pire, je te jure. Subhanallah, ne parle pas comme cela. Nous sommes des musulmans avant tout. Tu sais, si tel est ton destin et que c'est déjà écrit, tu dois l'accepter. Ne fais surtout pas des bêtises pour te créer des problèmes. Hé, hey, Kadi, tu ne sais pas de quoi je suis capable. D'abord, je le tue, je me tue, après on verra comment le mariage aura lieu dans ces cas. Subhanallah, tu es, tu veux assassiner ton mari à cause du mariage Fais attention à ce qui sort de ta bouche voisine. Contrôle ton langage. C'est très grave ce que tu dis là. Tu risques gros avec la justice. Justice Bien sûr dans le code pénal nigérien, l'auteur d'un meurtre risque la prison à vie et même la condamnation à la peine de mort. Si des circonstances aggravantes sont prouvées, dans le cas de parricide, l'empoisonnement et l'assassinat. Qu'est-ce que tu veux me raconter toi là La peine applicable varie en fonction de la forme et la gravité de ton acte. En plus, tes enfants vivraient dans la honte. On leur dirait, regardez les enfants dont la mère a tué leur père. Ils te détesteront à vie. Et le pire pour toi, tu les laisseras orphelins. Parce que toi, tu n'es pas là. Tu sais pas quand est-ce que tu sortiras de prison. Au cas où tu n'arrives pas à mourir quand tu vas essayer de tuer ton mari. Ressaisis-toi, ma chérie. <laughs> <laughs> en tant que présidente des femmes qui font la loi chez elles, qu'est-ce que les gens vont raconter Si j'accepte qu'il se marient, aucune femme de mon association ne me respectera. Je suis foutue. Pense plutôt au bon côté des choses, ma belle. Tu l'auras comme une petite sœur. Vous partagerez toutes les tâches et tu vas te reposer et te concentrer sur tes enfants. Et nous partagerons mon mari aussi et mon argent de poche. <laughs> Mais c'est le prix à payer toi aussi. Mais tu verras, si tu la traites bien, tout marchera comme sur des roulettes. <laughs> Quand ton tour viendra, tu sauras ce que je ressens. Moi, j'en ai déjà deux, je te rappelle. On n'habite juste pas ensemble. Ça, c'est ton problème à toi. Ah, merci beaucoup les filles. Mariam, une chose à éviter, n'est-ce pas <laughs> Bien sûr, Tout Passons à présent à la réplique à culture linguistique en français en fulfulde avec Abdoumoum Yali. nous explique le mot tourisme. Bonjour Yali. Bonjour Mariam. Chers auditeurs et chères auditrices, euh, bonjour, bienvenue dans la rubrique de notre émission La culture linguistique. La saison touristique a débuté le 14 janvier 2024 et peut se poursuivre jusqu'au mars 2024. Donc nous proposons pour aujourd'hui le mot tourisme en culture linguistique. Et comme cela, c'était un rappel, a été expliqué en anglais, en français, en Hausa. Aujourd'hui, en Fulfulde, nous partirons pour expliquer à nos chers auditeurs et auditrices le mot tourisme Bandirabe, ko wiyete tourisme der francire kanni woni yilaru de kulle tariki yilaru du nom du nder mum neɗɗo wawi ummade wuuro de yehude de misali ɓaale tariki ir musée daro de birɗi ladde der parku kulle tariki e finatawaji dans ittude de ɗo leydi niger ni no wodi compagnie andandi. nokkuje neɗɗo wawi yehude daroyde kulle ɗe endan waɗude yilaru du endan miccintinen himɓe duni ko illa sappo e nayi lewru janvier hitan du ujunan ɗiɗi e laso e nayi yilaru daroyde nokkuje tariki lawol majjum hokka ɗo endan leydi niger nder kappa kula riduti endan faadu yettowade lewru mars hitan du ujunan ɗiɗi e laso e nayi mo allah yaari tout en Merci beaucoup, Nieli, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous, dont vous souhaiterez avoir l'explication in English Walzar mais de Tawajek, full n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Justement, Sally, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka da har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kuwa so tu bisa kai ga harakan matasa wannan da suke ina ma shigo kalangu barka e, shekara takwas ba kwana takwas ba ne kuma ga dukkan alama na lura radio ne wanda duka faɗin nijar ana sauraron shi hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraron shi jehi jehi Eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka suna tattaba ko'ina matasa tsofi rashin lahiya ina musu fata alheri allah ubangiji ya sa ci gaba da haka tsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya to gaskiya studio kalangu fa emission ce take katar da kowa da kowa wanda da yake swift yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da gargajiya duka kenan saboda ne suke burge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu suka mance da galgajiya a rika sa musu dan ka san da lokacin da da ne yanzu ba ɗaya ne ba to na dai abdu da kakan studio kalangu gaskiya bisa shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa aido domin shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gare ku eh shi wannan suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai kwarai ko mun samu amfani ga radio kalangu kwarai gaske musamman ma ko wani shirin suke lokacin nan a bara din nan suna zuwa cikin gunduma ko kuma jihohi suna tambayar mera mera din nan muna samun labaru yadda ya kamata sosai bugu da kari kuma radio kalangu radio ce mai bada labari yadda ya kamata radio ce wanda duka 'yan kasa wanda ka san kalangu a kowane lokaci muna kama ta kuma na sauraron ta gaskiya studio kalangu gaskiya mun shi daɗin ta duk wani labaru muna samun shi cikin studio kalangu wannan vraiment abin ya yi kyau ni a matar kinta ne ko suivir kinta ne ke faza fa cikin radio kawusan na dauka ina jin duka wani da ba da ake yi cikin studio kalangu waye duka yana ƙara waye cin mu kai vraiment ina jin daɗin studio kalangu muna jin masu ilimi da yawa suna ta ba an faransai da ni na da studio kalangu que ina karuwa da ita kwarai ina samun labaru duka farko dai suna na mamman lawala andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na suna shi da hausa suna yin shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗan namiji tsakanin shi da ya mace wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en de Salamout Kadri et moi-même Mariamade. Le rendez-vous est pris demain pour un nouveau duo. La technique était assurée par Seni Isaka, Adam Dawaki et Raylatou Soumana étaient à l'édition. Chers auditeurs, n'oubliez pas de rester branchés à 17h pour suivre nos journaux en cinq langues. Excellente journée à vous. Bye bye.